أعوذ بالله سميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum jama'a da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Muna ƙara miƙa muku godiya da kuma dubin gaisuwa da irin yadda kuke ziyartar wannan channel mai albarka mai suna Waraka TV. Domin kawo muku ingantattun maganin gargajiya da kuma ayoyin al'ur'ani mai girma. Idan yau ne farkon ka wannan channel mai albarka mai suna Warka tebe Sai ka danna mata kan subscribe da like da ƙararrawar sanarwa domin da zarar mun ɗaura sabbin dafa imu su shigo muku cikin wayan ku ta salula ko kuma laptop naku na hannu. Wannan channel mai albarka dai mai suna Warka tebe An buɗe ta domin domin taimakawa al'umma da sirrika na maganin gargajiya da kuma ayoyin alƙur'ani mai girma. yau wannan channel mai albarka mai suna waraka tv ta zo muku da wani sirri ne ko kuma ce wani babban dafa'i mujarrabin sahihu wannan dafa'i dai dafa'i ne akan in Allah jarabce ka da yaro mai yawan ɗauke-ɗauke an yi an yi abu ya gagara har aka fara tunanin ko jinnu ne insha Allah subhanahu wa ta'ala aka jarraba wannan sirri za a dace da yardan Allah bi izinillahi ta'ala da haka wannan channel mai albarka mai suna waraka tv dukkanin sirrikan da muke baku akan wannan channel mai albarka ku ringa daurewa kuna jarrabawa domin duk sirrin da muka baku akan wannan channel mai albarka sahihun ne kuma mujarrabin domin sai an jarraba an gani ko mun gwada muke baku bi izinillahi ta'ala domin babu abin da ya fi ƙarfin addu'a kuma ba abin da ya fi ƙarfin Allah duk wanda ya ce ba magani tamkar ya ce babu Allah ne da haka wannan bidiyo ku daure ku kalle shi har ƙarshe za mu faɗa muku wannan sirrin insha Allahu subhanahu wata'ala idan dai Allah ya jarabce ka da yaro mai ɗauke-ɗauke kuma an anyi anyi yi abin ya gagara har aka fara tunanin cewa jinnu ne ko kuma jifa ne ko kuma satar matar jinnu ce wanda ana ganin shi kan shi yaron bayin kansa ba ne abu ne kawai ya zama mishi kamar larura da haka to ba duga ba zagi akwai jarabta da Allah subhanahu wa ta'ala ke wa adam abin da za ku yi shi ne za ku rubuta bismillahi rahmani rahim idan kuka rubuta bismillahi rahmani rahim kafa ɗaya sai ku rubuta inna a'dina kalkausar har zuwa ƙarshen ta kafa bakwai inna miya inna a ɗaya kalkausar kafa bakwai har ya zuwa ƙarshe sai a rubuta idan aka rubuta sai a rubuta wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwa al azim shi kuma za a rubuta shi kafa goma sha shida idan aka rubuta wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwa al-aliyyul azim kafa goma sha shida sai a wanke idan aka wanke sai a samu abinan a samu ma'ul ijaba a sha da safe a sha da dare ma'ul hijaba din akan zuba shi ne a cikin rubutun idan aka zuba ma'ul hijaba a cikin rubutu din sai a sha da safe har abinan idan aka sha da safe za a daina shata har abada insha Allah subhanahu wataala idan aka wanke za a zuba ma'ul ijaba a sha da safe ana barin sata har abada insha Allah subhanahu wataala wannan sirri dafa'i ne mai girman gaske da haka jama'a ku jarraba insha Allah subhanahu wa ta'ala za a dace da yardan Allah kamar yadda muka faɗa muku yadda ake haɗa wannan sirri ana rubuta bismillahir rahmanir rahim sai a rubuta inna a adaina kalkausar har zuwa ƙarshen ta kafa bakwai sai a rubuta wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim kafa goma sha shida sai a samo ruwa a wanke idan aka wanke sai a zuba ma'ul ijaba idan aka zuba ruwan ma'ul ijaba a ciki sai a sha da safe ana barin sata har abada insha Allah subhanahu wata'ala za a jarraba wa yaro hakan nan a mishi ko su ɗaya ko su biyu ko su bakwai insha Allah subhanahu wata'ala da yardan Allah Allah zai yi mishi wannan matsala na ɗauke-ɗauke bi izinin Allah ta'ala da haka wannan canan mai albarka mai suna waraka tv tana taimakawa na fi sabilillah yasa a kullum ko da yaushe muke jan kunnen mutane ku guji malaman malamin da zai ce muku kawo kuɗi zai muku kuɗi ko zai muku wani abin abin da buga muku kuɗi shi yawa kansa mana ku kiyaye daga shiga tarkon yan damfara malaman tsubu da bokaye da haka ku kiyaye duk wanda ya muku wani ƙarya ya ce muku za ka za ku kiyaye shiga irin wa'inan tarko na malaman tsubu da yan damfara da haka wannan channel mai albarka mai suna waraka tv kofofin ta a buɗe yake da kuma yadda za ku iya neman sirrika a cikin wannan channel mai albarka duk abin da ya dame ka za ka iya mana comment a ƙasan bidiyon mu za mu kuma faɗa insha Allah subhanahu ta'ala za mu ƙoƙari mu ganin cewa mun samu wannan sirrin mun fahimtar da kai ko kuma idan baka fahimta ba ne za ka iya mana tambaya a ƙasan wannan channel mai albarka mai suna waraka tebe insha Allahu subhanahu wa ta'ala mu kuma za mu warware maka sirrin mu faɗa maka da yardan Allah kuma a jarraba a dace cikin ikon Allah muna fatan jama'a suna jin daɗin wayannan sirrika da muke barwa akan wannan channel a kullum dai mukan faɗa muku cewa duk sirrin da muka baku ku ringa daurewa kuna jarrabawa ta haka ne za ku gane su da kuma amfanin wannan channel mai albarka mai suna waraka tebe Allah ya mana jagora Allah kuma ya rufa mana asiri Allah ka mana rawan cuta alfarman fegen halitta Allah ka sa mu fi ƙarfin zuciyarmu dukkan abin da muke tsoro duniya da lahira Allah ka mana tsari da shi wannan ƙasa tamu da muke fama da matsaloli kala daban-daban na tashin tashin na tashin hankali Allah ka kawo mana ƙarshen sa duniya ga baki ɗaya Allah ka kawo mana zaman lafiya Allah kuma ka tsare musulunci da musulmi duk wanda ba su da lafiya kuma ko gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka ƙara mana lafiyan da abin da lafiyar za ta aiwatar bismillahir rahmanir rahim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sunatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه illa bima sha'a wasa kursiyuhu samawati wal arda wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwa al aliyyul azim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anantum harisun alaykum bilmuminina mu'minina rahim fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa azim Allah ka mana jagora Allah kuma ka rufa mana asiri duniya lahira Allahumma fa ayyima muminin sababtuhu faj alzalika lahu qurbatan ilayka yawmal qiyama Allahumma fa ayyima muminin sababtuhu faj alzalika lahu qurbatan ilayka yawmal qiyama Allahumma fa ayyima muminin sababtuhu faj alzalika lahu qurbatan ilayka yawmal qiyama Allah ka mana jagora Allah sa ko mu dace don da suka jarraba sirrika da muke barwa Allah ka sa su a dace Allah ka ba mu nasara akan dukkan abin da muke yi Allah ka sa mu karfin zuciyarmu haza wassalam cewar danna kan subscribe da kuma kan ƙararrawa shine zai ba ku daman ganin sabbin da zarar mun daura. A wannan channel namu mai albarka mai suna Waraka TV domin kawo muku ingantattun maganin gargajiya. Allah ya sa mu dace. Allah kuma ya mana jagora.